to kana tsoron haɗuwanka da kana tsoron haɗuwanka da Allah haka ta'addanci ha kashin mutane jama'a mai kashin mutane ka tsoron haɗuwa ce da Allah shi wannan ba sai wani ya karanta shi ba Allah ya karanta shi da kai dai. me Allah ya kawo alama ta mai masu nuna cewa kasar gwamnati dan ta'addan Masana harkokin tsaro da sauran jama'a a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci tare da nuna jin daɗi akan labarin mutuwar kasar gwamnati dan ta'addan nan dogo gide wanda aka tabbatar da mutuwarsa a Sokoto. Dogo Gyaɗe wanda ya addabi yankin jihohin Sokoto Zamfara da Kebbi shine ya jagoranci kitsar sace ɗaliban makarantar sakandaren tarayya ta Yawura a jihar Kebbi a watan Yunin shekarar 2021. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. An wayi safiyar yau Laraba da samun bayanai da ke zagayawa a shafukan yanar gizo masu nuna cewa kasuwar gwamnati ɗan ta'addan nan dogo gide ya kwanta dama a wata asibiti a Sokoto. akan haka ne na yi tattaki domin gudanar da bincike akan wannan lamarin kuma bayanai da na samu daga wani jami'in tsaro wanda baya da izinin magana a hukumance ya tabbatar da cewa lallai dogo gide ya kwanta dama bayanin ya nuna cewa dogo gide ya samu raunuka ne na harbi sanadiyar arangama da sojojin da ke aikin samar da tsaro a ƙarƙashin shirin hadarin daji inda wani babban jami'in tsaro tare da taimakawar wasu ƙananan jami'ai suka yi masa hanya suka kawo shi a wata asibiti a sokoto da ke unguwar mabera duk da yake ya ke bayyana sunan asibitin kuma ya ce tuni an kama babban jami'an tsaron da ake tuhuma da hannu da kawo dogo gide a Sokoto. Na bincika batun yaya gawar ta dogo gide take zuwa yanzu tana hannu ko tana asibitin sai da ya ce zai min bayani daga baya. akan haka na tuntuɓi masu bibiyar lamarin tsaro a najeriya akan wannan batun na mutuwar dogo gide bashir alcina goyawa shine shugaban rundunar adalci a najeriya kuma yana mai cewa babu shakka waɗanda al'amura abubuwa ne waɗanda ba abun mamaki ba ne wannan ƙasa domin wannan ƙasa dukkan abin da ka sani idan kana da kuɗi cikin wannan ƙasa babu abin da ba a iya maka jami'in tsaro ya zo da shi ya kwanta asibiti ya rasu wata asibiti nan cikin sokoto kuma abin an ban kaɗo shi yanzu duka abubuwa ne waɗanda ba sun babu mamaki game da su kuma abu ne waɗanda sukan iya faruwa game da waɗannan ayyukan na 'yan bindiga haka ma na tuntuɓi wani wanda ya saba shiga tarkon dogo gide lokacin da ya jagoranci saci yaran makarantar birnin yawuri a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya muna cikin farin ciki duk da shike muna da yaƙinin cewa haka za ta faru gare shi saboda zaluncin da dogo gide ka yi ya kai makurar zalunci ya zalunce mu ya samu cikin yanayin kai a lokacin da ɗauke muna yara ya wargaza makarantar har yanzu ga FGC Benin Yauri da ta dawo cikin garin Yauri ba ta dawo cikin hayyacin kanta na matsayin FGC ba ba zai yiwu shi tabbata shi na zaluntar mutane ba Allah shi kare shi akan hakanan ba to ko me masana tsaro za su ce akan wannan batun na mutuwar dogo gyaɗe Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya. Dama shi duk mai rai mamaci ne. kuma dama tun daga lokacin da aka kai wani hari a wani lokaci na ba da bayanai na sirri na ficewa na wasu gurare da ya je ɓoye da ku yana jinya da kuma ficewar da ya daga ƙasar najeriya zuwa wasu garuruwa na ƙasa ɗaya daga cikin ƙasashen da ke makwabtaka da mu wanda ba zan yi faɗi kowane guri ne ta kafa yaɗa labarai ba amma jami'an tsaron najeriya sun san sun samu bayanai sahihai a guri na tare da kuma su jami'an tsaro na ita waccan kasar an yi mai yiwuwa da haka wannan zai zama watakila ya zama hanya ce mafita domin kullum kamar abin da nake cewa shine muna neman a samu maslaha amma ba ta hanyar sulhu neman cewar ai sulhu da 'yan ta'adda ba. Yanzu dai jama'a na cigaba da tofa albarkacin bakin su akan wannan batun na mutuwar dogo gidi wanda jama'a da yawa suka koka akan yadda ya addabe su a can baya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To kana tsoron haɗuwanka da kana tsoron haɗuwanka da Allah haka ta'addanci haka kashin mutane. Jama'a mai kashin mutane ka tsoron haɗuwa ce da Allah. Shi wannan ba sai wani ya karanta shi ba Allah ya karanta shi da kai dai. Me Allah ya kawo alama ta mai tsoron haɗuwa da Allah. Me Allah ya ce cikin suratul kahfi ce fa man kana yarju liqa rabbihi!" fali amal madha fali amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. faman kana yarju liqa duk wanda ya zan yana kaunar haduwa ce da ubangiji haduwa ta lamai lafiya yana tsoron haduwa da ubangiji kenan ko to me kamata yayi Allah ce falli amal amalan salihan ya aikata aikin kwari tsakanin ku da Allah ƴan ƴan misunan su kidnappers aikin su ana ce mai amalan salihun yana tsoron haɗuwa kana tsoron haɗuwa da Allah kashin mutane yau a ce ya faɗi adadin mutanen da ya kashe a sashi aljanna wallahi bai shiga don bai san adadin su ba

katabna ala ne isra'il annahu man qatala nafsan bigayar duk wanda ya kashe rai ba ta ta kashe wani rai ba ba ki sassi kai ba bai kashe kowa ba ka zo har kashe shi aw fasadin fil ard koyo watsa banna cikin kasa irin waga da annan suna watsawa eh to laifi ne faka annama qatala nas jami'a kamar ya kashe mutan duniya gaba ɗaya shi yasa a cikin wasu maganganu na nace kakka aje makami ta ya kashe kowa don shi an matsayin ka ga wurin Allah to wai shi mai kashe mutane babu gaira babu dalili ya kashe ya sha jini ya kashe ya gama cin mata mutane yanzu lo ya kada ya gama cin mata mutane ko kwashi mata kai cikin daji ya kwada da wanda yake so ya gama yanzu a zo a yi sulhu ai aka ara kashe mutane kai ku ita kashe sauran mana zuwa ita kashewa ai yanzu ta bayyana cewa daure muku gindi an kai daure musu gindi an kai ko ba daure musu gindi an kai ba to ga dan ta'addan da jami'an tsaron Najeriya gaba ɗaya sun gagara zuwa ga yan jarida da kyamara sun zo inda yake yan jarida da kyamara sun zo inda ɗan ta'adda dan ta'adda ganda ya gagari jami'an tsaron Najeriya duka duk jami'an tsaron Najeriya ya gagare su to yan jarida da kyamara sun iska mai don haka ashe kenan jama'a Allah shiga harta murtala asade yace turun da cikin gari suna nan yau sun fito ga hili ko su fito ba kahili ba da kuturus na cikin gari an ka zo an ka yi tambaya sun yi hamsin tambayoyin da an ka yi mai amma ba wanda tambaya da sha'a illa bello ya bayyana ƙarya wai in bello ya bayyana ƙarya sama faɗuwa za ta yi ko bangun gabas za haɗuwa da na yamma mi in bello ya bayyana ƙarya a'a you keep quiet tun tambayoyin da an kai ya yi magana game game da dalilin da yasa suka ɗauke dauke makami alƙalai na cin amanar su yan sanda na can amanar su sarakuna na cin amanar su akwai mahauta inda ake yankan fillani an yi kaza waɗanda bai kamata a hishe su da saboda ajiya ba to duk ba su an da manoha ba don ku san wai tallan ne majigi ce an ka shirya to da shi da su waɗanda shirya su kowa ya hito ga hili ga da shi ya hito me an ke waike ke ga maciji don me aka biya shawu ya na biya shayi lalle abu yayi ƙarya shi yasa ni buɗa muku da wanda yawa da belle abu da yawa mutum guda ƙarya da wanda yawa sama da mutum miliyan ɗari biyu ƙarya don Allah wane ne gungume mai makareci yanzu kai da ka huskanta mutane Najeriya ka hesa musu ƙarya baka ji kunya ba sai don belle abu ya mutum guda ƙarya sai mito kuma mutumin galalatacce amma da abin kwarai ba shi kenan bello abu ya yi ƙarya to bello abu ya yi ƙarya zo a kashe shi wace ya zo da bindiga ya halbe ne na yi mai ƙarya tunda yanzu maganar ɗan ta'adda ta fita bello abu mai wazi Allah ya kai mu ga wannan lokaci dama ba yana cikin ashiratu sa'a ba a wulakan a ƙarya ta masu gaskiya a gaskanta masu ƙarya to ka diba mutum individual civilian civilian ya fito da tuwahin soja me yayi eh ah, tuwahin soja sannan da bindigogin da ba wanda ya kamata ya mallake su illa gwamnati kuma gashi kuma da hannun gwamnati an kai wannan majigin yanzu shi wancan dan ta'adda da ya kashe mutane ba su da iyaka ya kwashi mata ya gallaza musu ya gallaza ma maza ya gallaza ma mata ya ci mutunci 'yancin jama'a ya yi miye yau duk gara shi ga gwamnatin Najeriya da Bello Yabo abinda ake so a nuna kenan gara shi da gara shi mun hizo ne bisa ga Bello Yabo don Allah a zo Bello Yabo da ba a so akai shege ya bari na kai gobe wanda duk ya bari ne kai gobe asibi Allah shi ɗebe ma'uba ne albarka a zo yau cikin dare a kashe ni kuma ya kata annan ba amma dai nace kun yi ƙarya kun ci amana kun yi kuma na hukka Allah hukki. wanda duk abin da za ku ya rage naku mun faɗi wannan kuma za mu ci gaba da faɗi Ko ba ya ta nan ba fadin ai yanzu yan jarida a zo an yi ashe ana kai wa inda yake ashe an san inda yake ko ba sani ba to me tsari jami'an tsaro ai da kilar da su yanta da ni ni da kilar da su yanta yanta to da jari kilar da to ga dan ta'adda dan da hira ya kamata a yi da shi ko a ɗauka mai mataki mataki ya kamata ɗaukar mai ta'adda amma wa zai ɗauka tun da babu gwamnati iyakar gwamnati ƙarfin gwamnatin Najeriya ga su dole yabo su da an karama duk wanda ya bamu dare Allah shi ɗebe mai albarka so da mu a kashe. ko ni dai suka su yi haka wannan shigantaka ce kuma wannan to don asiri ne kun ga kanku shi wanda aka ci ba san inda yake ba shi san inda yake an ta'adda na izza eh, ya yi kaza yan sanda sun yi musu ba daidai ba an yi alƙalai sun yi musu sakona sun yi musu ba daidai to shi kenan to yan alƙali ya yi muku yan dakanu shi ka sa a jaya suka makawai waɗanda ba su hawa ba su sauka ba shi su dalili dai wani addini ya ce haka nan musulunci ya laifin wani na shafi wani da musulunci sannan ku je ku tambayi duk wanda yan ta'adda na kama tsakani da Allah suna bari ai sallah yan sun kama mutum to in kada sallah kana ana wani sallah wanda ya san girman sallah yana kama mutane musulmi a cika basu sallah ya to ina sallah in ma kai sallah mai awani sallah ka sannan wanda ya zanna bai da sana'a illa kashin mutane kashin ya sallah bi awani sallah ka Allah ya faɗa mana sallah yace inna salatan ha'anil fashai wal munkar kana sallah ga hakika ni da baka yi kin ba ba Allah ya kai mu lokaci jama'a a yan mutum ya shiga gidanka ya tara tufafinka ya tara talabijinka da rediyo da mi ya fita mi suna nai barawo amma mai shiga gidanka ya dauke ka da kai da matanka da diyanka ya tai sai an bashi billoyi shi ba barawo bane ba barawo shi ba barawo bane kenan ba barawo bane kun ta da haka nan yanzu in mutum ya zo ya sace ma bashin barawo ne amma in ya sace ka shi ba barawo bane kai ya sace ka gaba dai sai gwamnatin masu gaskiya gwamnatin Buhari to Allah shi mu ga gaskiya albarka inda wanda ya gaskiya Allah ɗebe mata albarka da wanda an rike da ta to Allah ɗebe musu albarka ku ka tsaya labe labe an koyo wa da ni ban cewa ban ban cewa ni su ne ka ta haya ni abokin karo ne ka bada wanda ya isa ya hito ga hili abokin karo ne kaga da rago in yayi kahoni jama'a ba abokin karo ya kaga ba to belle abu yayi kahoni wanda ya isa karo in ya haihu ga wace ya fito ga hili amma sa wancan shege a sa wancan shege ruwa da shegu ku yi to ga hili in ko isa in ko ga uwa ku yi to ga hili Eh, Dr. Ahmad Gumi ba yana kai ma 'yan ta'adda ziyara ban rugo can cikin dajin su to ya kai ma wannan ɗan ta'addar ziyara kuma an yi bidiyo kuma bidiyo yana nan ga YouTube da yawan ko kun saurari kun ga bidiyon ko kun ga jawabin da shi ɗan ta'adda ya yi to yana roƙon ku da wanda ya gani da wanda bai gani don Allah ku koma ku koma saurarin bidiyon nan bidiyon da an kai lokacin da Dr. Ahmad Gumi ya kai mu ziyara jawabin da shi shugaban 'yan ta'addar ya yi yace yace emir eh, eh, na shinkafi yayi musu ƙarya sarkin malaman shinkafi yayi musu ƙarya gwamnatin jihar Zamfara ta yi musu ƙarya don haka ba su koma amince musu ashe Bello ya bai fara mai ƙarya waɗannan duk makaryata ne a wuri ne emir eh, na shinkafi sarkin malaman shinkafi da gwamnatin Zamfara duk makaryata ne a wuri ne ashe kenan ƙarya in ma an ce a kira waɗanda na yi mai ƙarya a kashe su ta a kawo gari da albarushin ya ƙare amma abin da ya bani mamaki kuma waɗannan da ya ce ma makaryata sai gashi ya tambayar farkon da an kai mai da yan jarida sun ka iskan mai akwai wata takarda da annan tana yawo ga social media ana cewa kai ka gaskiya ne kai ka yace gaskiya ne shi ya rubuta ta ta neman sulhu kun ga takardar shafi uku ce to ku diba shahi na biyu mai girma emir ka sani ni ba barawo ba ne fa mai kama mutane ya tafi da su daji a kama miliyan arba'in miliyan talatin miliyan hamsin miliyan goma miliyan biyar ba barawo ba ne barawo mashi shi a barawo kun mai girma emir wani emir mai girma makarecin can wancan da ya ce makareci sannan mai girma gwamnan zamfara bello matawalle barden hausa haka yake cewa shi ma cin-cin cewa koma mai girma don haka shi ma belle abu da an ka ce yayi ƙarya ku bari banda gobe za ku ji an ce mai girma belle abu Ramin ƙarya ya ɗan guntu da jama'a ya da tsawo. Shi da mutane ba su da experience sai a ta bugo mai ga ni cikin da wani wani shegin gora kuka koma muka kai ko da an ka haife shi ina wa'azi ko da uwa ce ta tsuguna ta haife ina bello abuna wa'azi ba inda yake sa'ata ta kowane gefe kowane gefe na mali nai in bancin take da nafin kidnapping shi kuma ba koyo ne aka yi ba yau ina so sai in tara ku in irin ku irin ku irin ku in bi hanyar da ya biya za bindiga ya samu taimu mu ma mu koma daji mu tare ai ba koyo ne aka yi ba kidnapping training ɗinsa ake yi a iskanci ne kawai yai in muna so sai ya aji qur'anin ga sai ya doki bindiga in ja ku mu mu tare mu ma iskanci koyo ne akai ba koyo iskanci ake yi ba iyaka waɗanda na fihi zama 'yan iska ya haɗu da su wa'anda ya kamata su ɗauki mataki zuwa ki ɗauka sun fihi zama 'yan iska ya Allah duk wanda kula da haƙƙin eh, eh, eh, rayukan mutanen Najeriya yake yayi banza da su Allah kai banza da rayuwa ta yi duk wanda ya kamata su ɗauki mataki a kare rayukan jama'a a kare dukiyoyinsu a kare jinin sun ka kiya Allah ka yi banza da su Allah ka izo musu tasu mutuwa ba da dadewa ba Allah ka izo musu yi mutuwa kaskanci mulkin da kan ba su Allah ka sa su bin mulkin na cikin kaskanci da wulakanci duk inda wani kin fa yake Allah ɗebe mai albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka